daga nan tehran radio voh hausa ke magana. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض jama saurari assalamu alaikum radio viewer hausa da yarshin tv hausa ka kamo a cikin na safiyar yau litinin 28 ga watan disamban shekara ta 2020 miladiya muhammad amin ne ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su bayan kun saurari cikakkun labaran duniya daga bakin mushtaba adam sai mu kawo muku shirin na mu leƙa jaridunmu na yau daga nan kuwa sai shirin na duniyar mu a yau bayansa kuma hassan barka zai shigo don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare daga nan kuwa sai in sada ku da sheikh dr abdulkadir mubarak domin gabatar muku da shirin na fatawoyin musulunci daga ƙarshe akwai mu ɗauke da maimacin shirin na afirka a yau wanda kuka riga kuka ji tun a daren jiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarin duniya tare da mushtaba Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya ce saudiya ta yi kokarin kashe shi a baya an yi harbe-harbe da kai hare-hare a lokacin zaben kasar afirka ta tsakiya an zaɓi cristiano ronaldo a matsayin ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙarni to buga cikakkun labarun. sai da hassan nasrullah ya bayyana cewa saudiya ta yi ƙoƙarin kashe shi a baya sayyid nasarallah wanda tashar talbijin ɗin almayadin ta hira da shi a jiya lahadi ya ce tun bayan fara yaƙi a ƙasar yaman saudiya take son kashe ni kuma muna da a kan cewa yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya bijiro da batun kashe ni a yayin ziyarar da ya kai a washington kuma amurkawa sun amince da cewa isra'ila ta aiwatar da kisan babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ya kuma ce amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya sun yi tarayya a kan yi wa shugabannin kungiyar hezbollah kisan gilla babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ta kasar labanan sayar nasrullah ya kuma ce saudiya ta yi alkawalin cewa za ta biya kudin yaƙi da zai iya barkewa sanadiyar kisan gillar da za a yi masa ko kuma shugabannin kungiyar ta hezbollah an yi harbe-harbe da kai hare-hare a lokacin zaben kasar afirka ta tsakiya a jiya lahadi a jiya lahadi ne dai aka gabatar da zaben shugaban kasar afirka ta tsakiya da kuma na 'yan majalisar dokoki a cikin tashe-tashen hankula a wasu sassa da suka mamaye shi shugaban kasar postin a change tuadera ya kada ƙuri'arsa ƙarƙashin tsaron sojojin ruwanda da kuma dakarun majalisar ɗinkin duniya dakarun majalisar ɗinkin duniya sun sanar da cewa sun daƙile wani hari da masu ɗauke da makamai suka kai a unguwannin birya da kuma fowa da ke cikin babban birnin ƙasar a yadda ake gudanar da zaben kwanaki kaɗan da suka gabata ma dai ƙasashen ruwanda da rasha sun aike da ɗaruruwan sojojinsu zuwa tsakiyar ƙasar ta afirka ta tsakiya domin daƙile wani yunkurin jin mulki a yankin bungoyi to kuna ta da rado biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ministan tsaron ƙasar turkiya ya ja kunnen janar halifa haftar na ƙasar libya a kan gigin kai wa sojojin ƙasar sahari ministan tsaron ƙasar turkiya hulusi akar wanda ya kai ziyara ƙasar libya a jiya lahadi ya bayyana cewa matukar aka kai wa sojojin ƙasar hari, to dukkanin cibiyoyin soja da ke gabashin ƙasar za su zama halittattun wuraren kai wa hari akar wanda ya gabatar da taron madaima labaru a birnin tripoli a jiya lahadi ya kara da cewa babban matsalar da ƙasar libya take fuskanta ita ce ta halifa haftar da mutanensa da suka yi imani da cewa dole ne a sauya gwamnati ta hanyar amfani da ƙarfi ziyarar akar zuwa libya ta zo ne dai bayan da majalisar dokokin kasar turkiya ta tsawaita wa'adin sake tura sojojin kasar zuwa libya na wasu watanni goma sha takwas nan gaba libya ta fada cikin matsalar tsaro ne tun bayan da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta jagoranci kifar da gwamnatin mu'amar gaddafi a shekara ta 2011 kasar mai arzikin man fetur ta rabe gida biyu a siyasance tsakanin gabashinta da kuma yammacinta da ake da gwamnatoci daban-daban da kowane bangare yake samun goyon baya daga waje. an zaɓi cristiano ronaldo a matsayin ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙarni dan wasan kwallon kafar dan asalin kasar portugal ya sami kyauta zama mafi shaharar dan wasan kwallon kafa na kane duk da cewa shekaru ashirin ne kadai suka shuɗe a cikin wannan karnin gabanin zaben nashi dai cristiano ronaldo ya lashe wasu kyautuka daban-daban da suka hada da takalmin zinariya na hukumar wasannin kwallon kafa ta tarayyar turai da kuma wasu na ƙasarsa ta portugal da kuma na kulab ɗin ƙwallon ƙafa da yake wasa a cikinsa a yayin bikin miƙa masa kofi da aka yi a birnin dubai cristiano ronaldo ya yi godiya ga dukkan waɗanda suka zaɓe shi domin girmama shi da wannan kyauta wacce ya ce za ta ƙara masa ƙarfin gwiwa domin ci gaba da nuna ƙwazo to ƙarshen labarin duniya to barin haɗa ku da abdullahi salu ka tsana domin gabatar da shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka. warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kan su da mayan fashin baki har ma da jin mahangar masana wasu lokutan a yau shirin namu da idan allah zai dubi ne akan halin da ake ciki dangane da kulla alaka da isra'ila da ƙasashen larabawa suke ta hankoran yi inda kasar morocco ta bi sahun kasashen haɗaɗɗe dolar larabawa bahrain da kuma sudan inda ta zama ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suka sanar da ƙulla alaƙa so da isra'ila wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake aiwatar da wasu shirye-shirye na ƙarƙashin ƙasa a tsakanin gwamnatin donald trump mai barin gado da kuma masarautar saudiya da kuma hakan abu ne da aka aiwatar da shi a karan farko a tarihi da ta cewa kasashen larabawa da dama suna da alaka da isra'ila ta bayan fage amma dai a wannan karan ne suke fitowa a fili suna sanar da wannan alaka tunan dai shine abinda shirin namu da Allah zai dubi a kansa sai a biyo mu a hankali a cikin shirin madalla a cikin wannan makon ne dai gwamnatin kasar morocco ta sanar da kulla alakata da isra'ila kamar da kasashen haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain game da sudan suka sanar da kulla wannan alaƙa a hukumance gwamnatin kasar morocco ta bayar da hujjoji da dalilanta na sanar da kulla wannan alaƙa kamar yadda ministan harkokin wajen kasar ta morocco ya sanar inda bayyana cewa tun kafin wannan lokaci dai gwamnatin morocco tana da wata alaka da isra'ila kasantuwar cewa akwai yahudawa a cikin morocco da suke rayuwa wanda hakan ya danganta su da isra'ila wanda kuma an yanke wannan alaka da dangantaka tsakanin morocco da isra'ila ne tun lokacin fara intifada ta biyu wanda kuma hakan ya zo ne sakamakon irin matakan da kasashen larabawa suka dauka na mayar da martani da kuma nuna fushi akan isra'ila dangane da matakin da ta dauka na lokacin na yin kisan kyashi kan al'ummar yankin zirin gaza jaridar yadiot aharnot wadda ake bugawa a isra'ila ta bayar da bayanai da kuma mahangarta kan yadda lamarin suke wakana daga cikin rahotannin da ta bada a kan wannan batu shine hada cewa yarima bin salman mai jiran gidan sarautar saudiya shine wanda ya taka ga gagarumin rawa wajen gamsar da kasar ta maroko domin ta bi sahun sauran kasashen larabawan da suka kulla alaka da isra'ila wanda kuma hakan ya sanya sarkin kasar ta morocco ya fito ya bayyana matsayinsa na kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila jarida ta bayyana cewa tun kafin wannan lokacin an shirya wata ganawa a tsakanin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma sarkin morocco gami da ministan harkokin wajen kasar amurka a kasar italiya inda za su tattauna akan yadda za a kulla alaka a tsakanin moroccan da kuma isra'ila da kuma wasu batutuwa waɗanda za su haɗa ɓangarorin guda uku sai dai kasantuwar wannan bayani ya fita tun kafin lokacin ganawar wannan ya fusata sarkin ƙasar ta morocco wanda ya ƙi halartar zaman taron wannan mataki da gwamnatin ƙasar morocco ta ɗauka dai ya harzika ɓangarori daban-daban a ciki da wajen ƙasar musamman ma dai larabawa daga su inda ƙungiyoyi na masu kishin islama da sauran ƙungiyoyi na masu kishin larabci a cikin ƙasar ta morocco suke gudanar da zanga-zanga tun bayan da kasar ta sanar da kulla alakata da isra'ila da kuma har yanzu kasar tana ci gaba da fuskantar fushi da gangami a sassa daban-daban na cikin kasar tare da bayyana matsayi na al'umma na kin amincewa da wannan mataki wanda ya keɓanci gwamnatin kasar kaɗai wani abu kuma wanda yake da matukar mahimmanci shine irin matakin da gwamnatin kasar ta maroko ta ɗauka wanda ya sha bamban da dukkanin sauran ƙasashen larabawa wanda kuma shine karin farko da aka fara samun irin wannan bayan sanar da kwallo alaka da isra'ilan ta kuma sanar da cewa a halin yanzu an sa wata manhaja ta karatu wadda za ta rika koyar da addinin yahudanci a cikin makarantun ƙasar morocco wanda shi ma wannan lamari ne wanda ga dukkan alamu al'ummar ƙasar suke shirye su kalubalance shi daga wajen ƙasar kuma gwamnatin ƙasar ta morocco tana ci gaba da shan martani kamar yadda haɗaɗɗe dole larba game da baharan da kuma sudan suke ci gaba da shan irin wannan martani daga al'ummomin larabawa da na musulmi inda yanzu haka dai kungiyoyin falastinawa da suka hada da hamas da jihadul islami da ma gwamnatin kwarekwarancin gishin kai ta falastinawa da sauran kungiyoyin gugurmaya na falastinu da suke yankin zirin gaza da sauran yankuna na yammacin kogin jordan da ma kudus suke ci gaba da yin allah wadai da wannan mataki da gwamnatin kasar ta morocco ta dauka inda suke bayyana hakan a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na cin amanar al'ummar palestino kasantuwar cewa gwamnatocin laraban da suke kulla wannan alaƙa da isra'ila babu wani lamuni da suka samu daga isra'ilan na dakatar da dukkanin ayyukan ta'addanci da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar palestine amos yadli shine shugaban cibiyar bincike akan ayyukan soji da tsaro na isra'ila ya bayyana cewa maroko da sudan sun kulla alaka ne da isra'ila ba tare da samun komi daga isra'ilan ba saɓanin bahrain da kuma haɗaɗɗe daular larabawa daga cikin alƙawulan da amurka ta yi wa sudan shine za a cire ta daga cikin ƙasashe da suke mara baya ga ta'addanci sannan kuma za a cire mata takunkumai ita kuma gwamnatin ƙasar morocco amurka ta yi mata alkawalin cewa za ta mara mata baya domin mamaye yankin sahara tare da tabbatar da ikonta kan wannan yanki baya ga haka kuma gwamnatin kasar amurka ta yi alkawarin bayar da wasu kudade domin karfafa tattalin arziki na kasar ta morocco wanda kuma ga dukkanin alamu gwamnatin kasar saudiya ce za ta biya waɗannan kudade to sai dai makwabciyar kasar ta morocco wato algeria ta mayar da kakkausan martani dangane da wannan mataki da kasar morocco ta ɗauka na kulla alaka da isra'ila da kuma yunkurin sake dawo da ikonta a yankin sahara wanda kasar algeria ta ce hakan ba zai taɓa yin nasara ba kuma kasar morocco za ta dawo ta nadama a kan wannan mataki da ta ɗauka to har ila yau jaridar ta yadi ot aharanot ta isra'ila ta bayar da wani rahoton wanda yake cewa tana da bayanai da ta samu daga majoyi na isra'ilan a hukumance da ke cewa kafin 20 ga watan janairu na shekara ta 2021 wadda donald trump zai fice daga fadar white house wasu daga cikin kasashen musulmi da na larabawa za su sanar da kulla alaka da isra'ila sakamakon matsin lamba da kuma tasirin da kasar saudiya take da shi akan waɗannan kasashe daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da pakistan indonesia bangladesh mali djibouti oman da kuma kasar comoros baga kuma akwai kasar murtaniya da maldives jarida ta bayyana cewa kasar indonesia tana da babban tasiri kasantar cewa ita ce kasar musulmi wadda ta fi yawan musulmi a duniya wanda kuma ko shakka babu kulla alaka tsakanin indonesia da isra'ila yana da gagarumin tasiri wanda kuma jarida take nuna cewa idan har haka ta faru gwamnatin saudiya ta samu babbar kariya wadda za ta fito ta sanar da kulla alaƙa ta hankalin ta kwance da isra'ila domin kuwa hakan zai ba ta babbar kariya kasashen larabawa sun kulla alaƙa da isra'ila a lokaci ɗaya kuma manyan kasashen musulmi sun shiga sahun gaba wajen kulla wannan alaƙa tun kafin wannan lokaci dai firaministan isra'ila ya sha shaida cewa sana da kyakkyawar alaka da gwamnatin saudiya tun fiye da shekaru talatin idan har aka kulla alaka a halin yanzu da saudiya a bayyane to wani abu ne kawai wanda ya fito fili a hukumance domin ko dama can akwai wannan alaka tsakanin isra'ila da masarautar saudiya baya ga haka kuma jaridar radio ahrano ta bayyana cewa bisa ga abinda jami'an gwamnatin isra'ilan suke faɗa dangane da kulla wannan kawance abu ne wanda yake da alaka da tunkarar kasar iran domin kowa ko shakka babu isra'ila lokacin da ta samu goyon baya daga kasashen musulmi da na larabawa to abu ne mai sauki ta iya tunkarar iran da kuma kawo ƙarshen abin da take ganin barazana ne a gare ta daga kasar ta iran a yankin gabas ta tsakiya to wani abu wanda masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke tofa albarkacin bakinsu a kansa shine yadda ƙasashen larabawan suke ta rige-rige wajen ganin cewa sun kulla alaƙa da gwamnatin yahudawan isra'ila a daidai lokacin da isra'ilan kuma take ci gaba da ƙara tsananta matakan da take ɗauka akan Falasinawa na mamaye yankunan su a gabacin kudus da sauran yankuna na yammacin kogin jordan kamar yadda kuma take kaddamar da har-haranta a kan yankunan zirin gaza lokaci zuwa lokaci wanda kuma hakan bai hana ta ci gaba da kame falasinawa da tsare su a cikin gidajen kurkuku ba da dai sauran dukkanin ayyuka na cin zalin da cin zarafi da take yi akan al'ummar falasdino wanda kuma dakatar da irin waɗannan ayyuka na cin zalin da take yi akan al'ummar falasinawa baya daga cikin sharaɗin da ƙasashen larabawa da na musulmi da suke kulla alaƙa da isra'ilan suke kafawa a kanta. ta jama'a masu lokacin da muke da shakawa jiki dole anan za mu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kowa da kuma ya kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To gasan barka ya shigo da mun gabatar da shirin na masu saurare shirin naku mai farin jini. masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa da muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran Zanda da kadamari to fatan alkhairi zuwa a gare ku kuma zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasa ta jamhuriyar nijar Ina yi zaɓe na a unguwar kadamari aji na na zaɓe lamba 82 hakan take to ubangiji abinda muka zaɓa ubangiji allah zaɓa mana mafi alkhairi allah zaba mana shugaba mai tausayin talakawa adali gabaki ɗayan ku da wanda suka ci zaɓe da wanda ba ci ba to ku zo di mu kama mu gina ƙasa Nijar dai ita ce ƙasan mu kuma bin mu da wata ƙasa da ta hi Nijar kenan duka ka ai wani adawa a ringa rikici na banza da woyi duka ku zo mu kama mu gina ƙasa mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Zandar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan ta mu ta gidan rediyon BOH mai albarka mai magana shugaban kungiyar association mai lawa abban jummai wanda aka fi sani da Adamsi tattara inja manager. Ah, ina son ne tsokaci ne game da wannan tataburza da ake ta fama tsakanin dan takara da kuma ɗaya eh, ɗan takara na Nijar a gaskiya ya kamata a mai da huka kube a fuskanci mutane ta hanya mafi alkhairi wadda yake za a ɗaura mutane ba a gaba ba don ita kanta takarar ta ƙare yanzu zaɓe ne yake gaban mu a zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya shine za a yi wa kasa aiki ba a haɗa mutane gaba ba a zo a hau kan mulki mutane ba su daina gaba ba har mulkin ya ƙare ana faman cece kuce maimakon a tsaya a bar gaba a tafi idan duk wanda Allah ba sa'a ya jagoranci al'amari a tafi tafi da shi daidai shi ya fi alkhairi yan uwana yan nijar ina muku fata za a yi zaɓe lafiya mai magana shugaban kungiyar association melo abban jummai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na jamhuriyar musulunci iran kuna tare da tahir yan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da batun zaben jamhuriyar nijar to al'ummar jamhuriyar nijar muna fito za ku fito kanku da kwarkwata domin ku kada ƙuri'ar ku domin ƙuri'ar ku ita ce yancin ku muna fata za ku fito ku yi zaɓe ku yi zaɓe na gaskiya da adalci domin gwamnati ita kuma ta ji tsoron Allah ta yi gaskiya duk wanda ya ci zaɓe raka suka zaɓe shi to a bashi wannan nashi kada a yi magudin zaɓe muna kira da mahukuntan Nijar da su kiyaye su ji tsoron Allah su sani cewa ana za a iya mutuwa kuma za a da Allah idan kai cuta Allah ba zai kyale ka da ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya daga mai sauraron ku ne kullum sunana Tahir M Tahir Jambalo jihar Kano Kano tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murya jamhuriyar musulunci ta Mai magana isu ne wadatai da mu jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar Nijar. To gaskiya zaɓe a jamhuriyar Nijar muna kira ga hukumar zaɓe a koda yaushe dai ta kamun adalci a dangance da samakamakon zaɓe ganin cewa ita ce wuka da nama a hannunta. Duk wanda aka san sakamakon shi ya samu kuri'u masu ɗimbin yawa sarakuna wanda sun cancanta a kan abin da yake nema ko na shugaban kasa ko na dubte to yana da kyau a tabbatar da cewa shi aka ba su ko na gari wanda bai samu boko da dogara ya dangana da Allah zuwa gaba domin hakan kadai zai kwantar da hankalin kasa ganin cewar a ko da yaushe ana cikin zargi ne da fatan Allah sa a zabe lahiya a gama lahiya kuma Allah tilasta sani ta tabbatar da su sakamako na gaskiya nagode Allah ba mu shugaba mai adalci mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar Nijar ku tashi laya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau rediyon tehran na muhammad sani dan kasar nijar mazauna kasar barjan Tura umma abin da nake so in ji hankalin yan kasa ta shine al'umma na birni da karkara to malam bahaushe ke cewa wuri a incin ka to ya kamata ka azu a ruɗe ku da wasu abubuwa da ba su taka karya su karya ba tun lokacin da mutum ya zo maka ƙaryayyaki ku zaɓe ni zama kaza zama kaza kuka zaɓe shi ko ka tura motar tashi ta barku da hayaki saka ta babban birni cikin zauren shawara suke raba kuɗaɗen suke cin karansu babuka daga su iyalansu sai yanzu da zaɓe ba su kula da ku ba ba abin da suka ne na muku sai yanzu zaɓe ya to ana yakin kamfe da wasu abubuwa duka wai ta zai ɗauko wani wani siga da wasu yan kuɗaɗe da sabulluka suna ba ku ku zaɓe su wannan abin da ke sun ko cin hanci ne Don wanda ya kawo maka irin wannan karbi amma idan ka tashi talla ƙuri'a ka to ya kamata ka tsaya ka ba da tunaninka ka hanga ka hango ka zaɓa mutumin kirki don gudun ka koma gidan shi ina muku fatan alkhairi daga yana kuma Muhammad Sani. Assalamu alaikum biyu ta Hausa mai magana na gwamnati mai faci daga nan zandar zai tsokaci game da zaɓe da ake na ƙasar nijar ya kamata yi hukumar seni ta tanadar ma mutanen ƙauye wanda suka kamar lahiyarsu suna jiya inda suna da katin zaɓe ya kamata a ba su dama su je su kada ƙuri'a ko ina inda suke su yi zaɓen su hankali kwance amma wasu ne suka je suna jiya mara lahiya suka tafi suka je akwatin zaɓe nan suka je aka jiya musu su koma maza su je su yi zaɓe kaga in aka haka ya ka ba musu adalci ba ya kamata ya hukumar zaɓe ta kalle su yanayin su daga ina suke daga ƙauye to ya kamata ya a musu uzuri a tambaye su ma yana da kyau daga ƙauye kuka zo eh wa kuka mara lahiya ne to ya kamata ya ku a ba su dama su yi zaɓe tun da ƙarshen ta za su iya zaɓen mai adalci ne a cikin su suna da niyya in aka hana su ba a yi musu adalci ba wannan laifi ne daga hukumar zaɓe fa wannan dole ne su rika gani su ma suna da yanci yan ƙasa ne talakawa na ku mai magana na agwa mai face daga nan zandar. to ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayen su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. shirin nan na fatawar musulunci wanda shirin tabbatar mubarak ya shirya kuma zai gabatar. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake saduwa a cikin wannan shiri shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu kuma cikin yarda Allah muke ƙoƙarin ganin cewa mun ba ku amsa bisa tambayoyin da kuka yi kamar yadda na taɓa yin tsokaci a kan cewa tambayoyin da za kuke aikowa za ku iya mana bayani ku ce kuna son amsar su a bisa mazahaba kaza misali a ce malikiya ko shafi'iyya ko kuma dai duk wata maza ba da mutum yake so in ko mutum bai faɗi haka ba to tambayan za mu ba shi amsa ne bisa mazhaban jafariya bisa yadda al'amuran suke tafiya to yau akwai wani ban allah da ya rubuto wata tambaya mu gani na to na ta neman na ga ko da suna amma bai sa sunansa ba amma dai abin da yake cewa shine assalamu alaikum gafarta malam ni ina ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibanka wani lokaci na taɓa samun zama a tare da kai na fahimci wasu abubuwa na fikihu to amma yanzu na da tambayoyi ne guda biyu ɗaya ta shafi azumi ɗaya kuma ta shafi sallah tambaya ta ta farko ita ce shin idan mutum yana da azumi a wuyansa wato kenan akwai azumi na wajibi wanda ake binsa bashi bai aiwatar da shi ba zai iya karɓan wani azumi wanda za a biya shi ya yi wa wani to tambaya ta biyu kuma ita ce a wani zama da aka taɓa yi to akwai a wani zama da aka taɓa yi ka taɓa yin wasu bayani dangane da ramuwar sallah wato ƙada'i na sallah inda ka nuna cewa sallah asuba matukar rana ta fito ba lallai ne mutum ya yi gaggawan rama ta ba zai ma iya ci gaba da bacci in ya so bayan ya yi sallah a zahar sai ya rama sallah asuba to wannan al'amarin ya yake dalla-dalla to masha Allah to shi wannan ban Allah ko da yake da ya ce mun taba zama tare da shi wani lokaci can amma bai faɗi sunansa ba eh, to tambayan mun dai mu ba za mu tsaya sharhi mai tsaho ba bari mu ji eh, ko kuma mu binciki amsar tambayoyin da ya na farko ya yi zancen azumi azumi lallai zai iya yiwuwa misali wani abu ya bujiro mutum azumin ramadan wani azumi dai da yake wuyansa na wajibi bai iya aiwatar da shi a lokacin da ya cancanta ya aiwatar da shi ba ana bin sa bashin wannan azunzumi ko kwana ɗaya uku wata sati sati biyu wato dai ana bin mutum bashi na azumi to amma kuma sai ga wani ya zo da azumi wanda ake ci masa istijari kenan yake so ya nuna wanda ake neman wanda zai yi wannan azumin a biya shi lada a ɗauke shi a matsayin an haye shi a ɗauki hayansa ya zo ya azumi wa wani domin a biya shi to shin tambayar tasa anan shine mutum zai iya bayan ana binsa bashin azumi akwai azumi a wuyansa bai yi ba amma ya je ya karɓi eh, azumi na lada domin ya samu kuɗi tambayar tasa kenan to idan muka dubi yadda mafi yawa daga ainihin malaman fikiyu na jafariya tunda shi dai eh, ko da ke bi nuna mana shi dan jafariya bane ko bai ci da mu fatawan da yake nema ko amsar da yake nema ta zama a wani mazhaba ba to saboda haka bisa jafariya malaman fikihu na jafariya mafi mashuhuri a cikin al'amuransu dangane da wannan shine cewa idan ana bin bashin azumi wanda yake wuyanka wannan bashin da ake binka na azumi ba ainihin wajibi ne a ce dolan dole sai ka fara aiwatar da shi ka biya ka sauke wannan bashi din kafin kuma ka je ka yi wani azumin na neman a biya ka lada ba a'a za ka iya ana bin ka bashin azumi na sati ko sati biyu amma kuma ka je ka karbi haya ko kuma a dauke ka haya na ka yi wani azumi a biya ka lada na wajen sati ko sati biyu shi ma ko ma fiye da haka wannan baya hana wannan shine abin da fatuwan mafi yawa daga cikin malaman jafariya ko kuma ma za a ce gaba ɗaya fatuwan man jafariya akan haka ta tafi cewa wannan baya hana wancan za ka iya zuwa ka je ka yi azumi na a biya ka kuɗi ka karɓi don kuɗinka ka sa su a aljihu ka yi bukatunka kuma ka yi azumin da aka ainihin biya ka domin ka yi bayan ka gama wannan azumi na neman lada na neman kuɗi kai zance ka karɓi kuɗinka ka canke kuɗinka to daga baya kuma sai ka je wancan azumin da ake bin ka bashi sai ka je shi kuma ka biya wannan azumin da ake bin ka bashi wannan ita ce mafi girman fatuwa da kuma abin da fikihun ja'fariya ya gino a kai insha Allah to amma dangane da tambayar ka ta biyu na cewa sallah asuba musamman samari da 'yan mata da dama waɗansu za a yi ta bacci a shari bacci sai rana ta fito karfe takwas wani lokacin tara ma mutum bai tashi ya sallah asuba ba to ka ce akwai wani lokacin da na taɓa yin wani bayani cewa ah, ba lalle ne mutum ya yi gaggawa ya yi wannan ramuwar wannan sallah ta asuba ba zai iya jinkirtawa har zuwa azahar bayan ya yi sallah azahar sai ya ainihin rama gaskiya ne wannan abin da ka faɗa bisa fikihu na ja'afariya al'amari na duk wata sallah da za a iya cewa ta zama ƙaza'i in dai sallah ta koma ta zama ƙaza'i to wannan lokacin da za ka rama ta lokacin ya zama muwassa'i ne lokaci ne mai yalwa ba lokaci ne dayyik wanda za ka gaggawan dole ka yi wannan ramuwan sallah ɗin kafin sallah azhar ta zo a'a babu wannan matukan kai wannan sakacin bacci ya share maka aka ce har alfijir ya fito baka tashi kai sallah ba har rana ta keto baka tashi kai sallah asuba ba to bayan rana ta keto to gaggawa kuma me za ka yi wannan dai sallan ba a da'i ba ce yanzu ta zame maka kaza'i shi kuma kaza'in sallah yana nan a wuyanka daga wannan lokacin har zuwa ka koma zuwa ranar kiyama tana nan a wuyanka babu wani zancen ka yi gaggawa ka ce wai sai ka rama ta cikin gaggawa ka tashi burburbur karfe tara na rana na safe wace irin sallar asuba za ka yi cikin gaggawa kana cikin ta ba a da'i ba ce ta zama kaza'i babu bambanci ka yi ta a wannan lokacin ko ka jinkirta ta sai bayan ka yi sallar azahar ko ka jinkirta ta ma sai ka shegari ma wato ka shegari ko kuma ka batta ma sai bayan sati ka rama ba wani bambanci saboda dai ko mai kai dai sunanta kaza'i kuma lokacin ƙaza'i muwassa'i ne wato lokaci ne mai yalwa wannan shine abin da malaman fiqh suke bayani dangane da ramuwan sallah asuba saboda haka zancen gaggawan a rama ta sallah asuba cikin gaggawa bayan mutum ya san rana ta fito shi sa ina jin in ma kai da yake gace akwai wani bayani da na taba yi baka ma faɗi lokacin ba to bari ma sake maimaitawa ni har ma na ce idan mutum ya kai ya ga cewa rana ta keto ya tashi ya buɗe idonsa ya ga rana ta keto to zancen ya wani gaggawar rama sallah ma bata taso ba za ma ka iya jan bargonka kurin ka ci gaba da baccinka saboda a wannan lokacin ko ka yi a wannan lokacin karfe 8 ko 9 na safe wanda tabbas rana ta keto ko kuma ka bari ma wasu malaman matuwa suka yi ya ma fi inganci ya fi zama ka fi samun kwanciyar hankali ka bari ma sai ka yi sallah a zahar. ka yi sallah a zahar ɗinka normal ka kuma yi la'asar ɗinka ita ma ka idar sannan sai ka ce to yanzu tun da dama ban yi asubahi ba to bari na yi ramuwan asubahi yanzu sai da kai azahar fa saboda an lokacin azahar ya zo lokacin da sallah ta shigo ita ake fara yi ba a ramuwan wacce ta ma ta riga sallah asuba ta riga ta wuce so in azahar ta zo ba za ka ce bari kafin kai azahar sai ka yi sallan asubahin nan da ta wuce maka ta zama kaza a wuyanka ba a'a tunda yanzu lokaci ne na azahar sai ka fara yin azahar sannan ma bayan ka yi azahar sai ka yi la'asar sannan in ka idar da su sai ka ce to tun da dai akwai sallah asubahi a wuya na to yanzu kuma bari na yi kazain sallah asubahi a wannan lokacin za ka yi ta kuma ka yi karatunka a fili tunda ai ramuwa kake na wata sallah wacce karatunta a fili ake sunanta sallah asubahi wannan shine abin da yake gudana zuba da zancen gaggawan mutum ya yi burburbur ya tashi karfe 8 ko 9 na safe ya ce zai yi sallah asuba cikin gaggawa zancen gaggawa bai tashi ba tunda dai lokacin qada'i muwassa'i ne saboda haka babu zancen gaggawa wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin kuma gashi na sake maimaitawa saboda haka na fata an fahimci ainihin tambayar tasa da nima kuma abin da na bayyana to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin daga ƙarshe kuma sai mu saurari maimacin shirin na afirka a yau wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura waɗanda suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan zaben jamhuriyar niger wanda ya haɗa da na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dokoki. wannan da shine abinda shirin namu zai dubi a sa da fatan masu saurare za a bi mu sannan hankali domin cin cikakken shirin madalla kamar da na riga na ambata cewa dai shirin namu ne zai dubi ne akan zaben jamhuriyar Nijar na shugaban kasa da kuma 'yan majalisar dokoki wanda kuma muna tare da abokin aiki na hassan barka wanda da allah zai kasance ta da mu a cikin shirin kamar da kuma za mu ji wasu daga cikin 'yar hotunan a jamhuriyar nijar domin bayyana mana halin da ake ciki a kan zaben hassan barka da zuwa yawa barka dai malam abdullahi to hassan kamar da na riga an ambata cewa dai shi wannan zaɓe na jamhuriyar nijar an riga an bude shi tun kimanin karfe 8 na safiro kamar da hukumar zaɓe ta sanar ah, ban san ya kake ganin shi zaben ba ganin cewa tun da aka fara gudanar da shi kana bibiyar dukkanin abubuwan da suke wakana wani karin haske za ka yi mana dangane da shi wannan zaɓe. Mm. yauwa to kamar eh, yadda karga ka faɗa dai ah, wato karfe 8 ne dai a hukumance aka tsara a buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar to kuma ga yadda dai na bibi abubuwan dai kusan kamar eh, a faɗin ƙasar dai duk an kiyaye wannan lokacin illa dai kawai wasu wurare haka a rumfunan zaɓe da aka samu ɗan jinkiri kafin a bude su amma ba wani mai yawa bane ba kuma mafi yawanci dukkanin kamar kayayyaki an samu zuwan su kamar a lokacin da aka tsara a fara zaɓukan tun sanyin safiyar eh, da aka shirya gudanar da zaben haka ne wato wana ba a samu dai jinkiri ba wanda watakila zai iya kawo tsaiko a wasu bangarorin yawa ba a samu eh, jinkiri ba saboda ina ga anan kamar ita hukumar zaben ta yi la'akari ne kamar ah, ga abubuwan da suka faru a zaben wato kansuloli wanda ya gudana a ranar sha uku ga wata shine aka samu wato jinkiri na wasu kayayyaki da kuma buɗe rumfunan zaɓe to kila ina ga shi bisa wannan shine zan mata darasi aka samu aka warware waɗannan matsalolin na irin shinkiri na kawo kayayyaki da kuma buɗe rumfunan zaɓe a wannan zaɓen na shugaban kasa game da na 'yan majalisar dokoki gaskiya ne to malasa a zaɓen da eh, bisa ga al'ada za ka ga cewa abin da ya shafi zaɓen shugaban kasa din shine ya fi ɗaukar hankali fiye da na 'yan majalisa wato su waɗanda za a zaɓa ɗin misali a matsayin shugabanni akan wannan kujera ta shugaban kasa mm-hmm. ya kaga yanayin eh, takarar ta kasance ganin cewa lallai wato takarar ta yi zafi sosai tsakanin 'yan takara waɗanda suka fito neman wannan kujera musamman ganin cewa inda shi yanzu shugaba muhammadu isu zai sauka daga wannan mulki yanzu ne ake neman wani sabon shugaban kasa mm. eh, sosai sosai gaskiya eh, shugaban kasa ko kuma wanda zai mai gurbin shi shugaba mai barin gado wato muhammadu isufu wanda zai mai gurbin sa shine ya fi daukan hankali akwai 'yan takara da yawa waɗanda suka tsaya a takara a zaben wannan karo ana magana 'yan takara 31 ko da yake a bayan sunayen nan sun koma 29 saboda akwai wasu wanda suka bukaci da a kada ma wasu 'yan takara eh, waɗanda suke goyon baya a kada musu da ƙuri'a to a gaskiya zaben ya yi zafi sosai musamman ma a bangaren jam'iyya mai mulki tana da dan takara wanda shine malam bazum muhammad akwai kuma wato tsohon shugaban kasa eh, alhaji muhammad usman akwai kuma sainu umaru akwai kuma albadi abuba akwai kuma wato ibrahim yakuba dukkan waɗannan suna daga cikin 'yan takara waɗanda ake ganin cewa Eh, ah, za su kai labari a cikin wannan labarin za a yi kare wato mai <laughs> a zaben to eh, gaskiya dai duk da cewa dai jam'iyyar mulki tana ganin cewa dai ita za ta yi musu bugu guda tun zagayen farko wato a yadda take hasashe kenan duk da cewa jam'iyyun na adawa suna cewa ai ba zai yi ba saboda abu ne wanda ba a taba ganin shi ba tun ma lokacin da jam'iyyu suke da karfi karfin su sosai ba kamar yanzu da mafi yawancin su dai sun rarrabu gida biyu biyu haka ne mhm. ra'ayi gaskiya ne to malam hassan bari mu je ga yan rahotannin mu a jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki a bangaren da suke bari mu fara daga jihar Agadas za mu fara da jin ta bakin Umaru Sani dan rahoton mu a can malam Umaru Sani ka dan yi mana karin bayani dangane da halin da ake ciki a kan wannan zabe kamar dai da ka faɗi haka ne a agada sumayo ne al'umma suka je kada kuri'unsu a rumfunan zaɓe kuma haka ne kamar yadda ka ji kimanin mutum sama da dubu ɗari biyu da hamsin ne suka je rumfunan zaɓe wato dubu ɗaya da bakwai zaɓen na yau an soma shi eh, da sanyin safiya saɓanin wanda ya gabata na ƙananan hukumomi da kuma na jihohi inda aka samu latti game da isowar wasu kayayyaki to alhamdulillah zaben na yau kamar da shi shugaban hukumar shaida mana babu wata matsala da suka samu kuma agadas na da eh, garin agadas na da rufunan zaɓe akalla 139 inda na zagaya kuma duka na ga zaɓe lalle ya kan kama sai dai wani abu guda da sai yin sahiyan nan ba a samu fitowar jama'a ba sosai sabanin wancan da aka gani ko da ke na hira da wasu daga cikin 'yan siyasa da suka bayyana mini da su game da rashin hitowar nan to kama yanzu dai babu wani abu da aka samu na tashin hankali ko fitina sai dai kawai ba su sa ido sun gano batun harkar sayan kuru'u nan da can da suke yi korafi a kai kaji takamamme irin abin da yake wakana kuma yanzu haka ana ci gaba da kada kura amma bayanai da muke samu a yanzu na nuni da cewa wato jama'a sun fara fitowa a rumfunan zaɓe don ci gaba da nasu kuru'u. To madalla bayan da muka je wannan bayani daga bakin marasa ne bari mu je jihar Maradi domin jin ta bakin Abdulhadi Musa. A hakikanin gaskiya hukumar zaɓe ta jihar Maradi da magabata sun buɗe runhon zaɓe a daidai ƙarfe takwas na sahi kamar da dokoki suka tanada. tuni kuma al'umma suka soma gudana a runhunan zaɓe domin ganin cewa sun kaɗa ƙuri'unsu a wannan zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki fiye da mutane miliyan guda ne da 'yan kai za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a cikin ruhunan zaɓe dubu ɗari bakwai da 'yan kai a nan jihar maraɗi al'umma da dama sun ba da muhimmanci ga wannan zaɓe to sai dai wani abu da muka yi la'akari da shi 'yan siyasa a wannan karan sun yi unhwani da kuɗaɗe da atamfofi domin ganin cewa sun sai ƙuri'u musamman 'ya'ya mata a dukkanin watakarun hunan zaɓe da muka kewaya kawo yanzu dai zaben yana gudana babu wata matsala da ta kawo cikas ga wannan zaɓe musamman an tanadi jami'an tsaro da kayan aiki a dukkanin runhunan zaben don ganin zaben ya gudana yadda ya kamata magabata a nasu bangare sun yi kira ga masu zaɓe cewa su dinga darata wannan ah, matakai na yaƙi da cutar coronavirus. wadda ga halin yanzu tana ci gaba da kamari a nan jamhuriyar Nijar. To, Mal Hassan kafin mu je sauran bangaren kaji irin bayanan da 'yan rahoton mu suka yi dangane da yadda wannan zaɓe ke gudana me zaka ce akan halin da ke ciki. Mhm. Eh, na ji kamar kusan dai sun ce dai bisa ga dukkan alamu kamar da suka faɗa zaben dai an yi shi cikin kwanciyar hankali amma kamar na ji cikin bayanin da shi Umar Sani ya kawo batu kamar na sayan ƙura'a wanda kusan a baya-bayan nan gaskiya shine ke so zama wani wani karfan eh, kafa ga zaɓuka a Nijar wato batun sayan ƙuri'a ɗin nan naji ya taɓa batun cewa an yi ta sayan ƙura'a a nan eh, wajen agadas to kuma a game da wannan shine gaskiya ya kamata a ce yanzu an ɗau matakai sosai saboda yana so zama wani wato alƙaƙai eh, gaskiya eh, ga gaskiya ne ga harkar demokuraɗiyya din ma baki ɗaya musamman kamar mu a yankunan mu ƙasashen mu na afirka hmm, hmm. wanda hanzu demokuraɗin tana buƙatar abubuwan da za su karfafa ta hmm, kaga bayyana irin waɗannan abubuwa ɗin za su zama abubuwa ne masu kashe gwiwa sosai sosai to dama ɗaya daga cikin abubuwan da su an adawa suka yi ta ƙorafi akan shi fahimci kamar cewa ana amfani da kuɗi wurin sayan ƙuri'a to gani daga yadda bayanai suke fitowa idan dai harkan ta bata to gaskiya abin babban kalubale ne gaskiya ne sa mm. to kuma zaben wannan zabe ne wanda ake ganin cewa gaskiya yana da matukar muhimmanci kuma babban abu ne na tarihi ga Nijar kasancewa shine karan farko da wani shugaba farar hula zai mulka zai mika mulki ga farar hula kuma kamar yadda shi shugaba alhaji su mahmud ya yi alkawarin cewa ba zai yi wato ya nemi wani wa'adi ba bayan wa'adi biyu da eh, wato kundin tsarin mulki ya kai masa kamar da ake gani a wasu kasashen afirka to shi kam ya kiyaye wannan to idan dai har hakan ta tabbata to shine zai zamanto abun farko a niger da wani shugaba farar hula zai mika mulki ga farar hula gaskiya ne to wala san bari mu je jihar zindar domin jin ta bakin rahoton mu wato musa malam musa gare ka eh hakika kamar tunda sansanin safiya ne kimanin kare takwas kusan dukkanin mazaɓoɓi na jihar da magaram aka buɗe su kamar yadda sauran sassa na ƙasar nijar aka fara gudanar da wannan zaɓe na 'yan majalisar dokoki hama da na shugaban ƙasa to sai dai wannan gamin a zaɓen na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa ba a samu kurakurai da yawa ba kamar yadda aka samu a na kananan hukumomi kusan duk mazafin da na zagaya mutane al'ummar da magaram suna yabo da yadda aka yi to sai dai waɗansu 'yan kurakure wannan gamin wanda kuma irin an same sa irin wancan musamman ma waɗansu 'yan adawa suna kuka da cewa jam'iyya mai mulki tana yunkurin sayan katocin jama'a wanda kuma ake turo waɗansu mutane wanda ba katinsu su bane domin su gudanar da zaɓe wanda hakan ne dai a gurare ɗaiɗaiku haka aka samu irin wannan matsaloli wanda hatta da shi kan shi jagora na 'yan adawa na jihar da magaram alhaji muhammad usman abin da ya jage kenan a lokacin da yake gudanar da zaɓe a nan maza shi ne lamba sattin da take makarantar su su barma mustafa wanda ya ce a halin yanzu sun samu wata mace wadda take ɗauke da takardu irin wannan na jabu da dama amma a lokacin da suka iske wajen ta sun samu takardu na mutane guda talatin da biyar wanda kuma ya tabbatar mu da cewa wannan mata sun yi ta ga hannun jami'an tsaro domin a mata hukuncin da ya rataya a kanta to haka kuma a lokacin da na yi mazaɓa ta haro banda na iske irin wannan matsalolin wanda al'umma suke kuka da su na cewa ana sayan ƙuri'un mutane ko kuma ana ba mutane kuɗi domin su zo su yi wannan zaɓe to eh, mala hassan kadeji dukkanin abubuwan yadda suke wakana a can jamhuriyar nijar a gurguje wani abu ne zaka rufe mana da shi a cikin wannan shiri dangane da shi wannan zabe mm, to kamar dai yadda kusan dukkanin kamar da na faɗa maɗa zu kenan mafi yawanci abin da su a rahoton suka ce gaskiya babu wasu matsaloli na a zo a gani da aka gani a wannan zaben mafi yawanci dai an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana shine kuma abin da daman ake eh, nema a cikin irin wannan yanayi na zabe to abu ne da za a iya cewa dai eh, sai dai a tsaya a jira a gani abin da za a iya zai iya faruwa nan gaba ko zuwa gobe gani wasu tunda mafi yawanci yanzu idan an gama kada kura za a shiga batun tattaro da kura eh, sannan kuma a shiga gurgun kuru'u da sauransu to mafi yawanci dama irin wannan nan ne mafi yawanci eh, manyan manyan matsalolin suke fitowa suke tasowa gaskiya ne to to Allah sa dai a yi komi lafiya a gama lafiya ba tare da samun wata hatsaniya ko matsala a jamhuriyar Nijar ba hmm. to jama'a ba saurari ganin cewa lokacin da muke shirya daga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin a madadin shi abokin aiki na hassan barka wanda ya kasance tare da ni a cikin shirin da kuma dukkanin yar hotonninmu da aka ji su musamman umar sani daga agadas da kuma abdulhadi musa daga maradi da musa malam sale daga damagaram ne abdullahi salihu da na jagorancin ragamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to kuma anan ne shirin na mai zo karshe ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma adadin waɗanda ku ji murinsu musamman shi ba'arin da katima labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafi mu na yanar gizo www.tv2.ng domin ci ga sauran shirye-shiryen da muka watsa ko kuma muke watsawa ainihin lafiya. thank you Thank you.